Ƙungiyar masanan doka a NDC ce ta shirya wannan taro da haɗin gwiwar tsangayar karatu a fannin doka da sha'anin tattalin arziki ta jami'ar Yamai da takwararta ta jami'ar Tawa don duba alfano da rashin alfanon tsarin mulkin shugaban ƙasa mai ruwa biyu wato rejim semi-presidential wanda a wani lokaci wasu ke yi wa kallon tamkar wata igiyar da ke dabaibaye al'amuran gudanar da harkokin mulki a ƙasashen da demokradiyyar su bata nuna ba. Dr. Nare Amadu shine shugaban kungiyar ta a NDC. Da mun kai shi don mu tattauna na bisa ga tahiyar da mulki da an ka tsara cewa regime semi presidential na Nijar don mu dibe shi mu gani kaka yake tahiya. Menene matsalolin? Yan akwai matsaloli wanne kurakuni za a kawo don saboda a gyara kumi da kumi don mulki ya ta daidai bisa ga wannan ne mun ka taro na nan ga mashahuran malaman da ke karantar da fannin doka a jami'o'i daga Nijar da Senegal da jamhuriyar Benin ne ke ba da lacca a wannan haɗuwa da ke samun halartar masanan tsarin mulki saboda haka na tuntubi Dr. Dagara Muhammadu na jami'ar Yamai don jin ra'ayinsa game da abin da taron ke tattaunawa a kai ni dai na yi son rejim presidential kin inda president yana da cikakken iko an san waye ka da iko to semi presidential kin in ba cohabitation babu problem amma in an yi cohabitation an president bai da majority kun ga abin da aka yi a 95 96 ko likitin siyasa da ya kai mu juyin milki kun ga france aka yi cohabitation uku ko ba matsala da aka gani to mu ba mu saba da ba da ba mu saba ba da semi presidential kin kowa iko yake so kungiyoyin fararen hular da aka gayyato sun fara nuna shakku a game da manufar wannan haduwa bisa la'akari da kusancin da ke tsakanin wasu shika-shikan wannan taro da gwamnatin Nijar a wani lokacin da wani kwamitin da gwamnatin ta kafa ke nazarin bullo da shawarwarin aiwatar da kwaskwarima ga dokokin zaben kasar Malam Lawali Adamu na shugabantar kungiyar MAP. Lalle ana son ne a juya kamar a hito daga mulki mai ruwa biyu a kuma mulki mai ruwa guda tun da ka yadda muka gani wanda aka gayyato maye mayan masu ilimin kimiyya na tsarin kundin mulki na kasashen waje inda muka gani su hal su nisa za su mata hiya wurin zaɓe na referendum su kasashen su ne kuma aka kira wannan Niger sai muka ce to eh, wannan ayar tambaya menene waɗannan mutanen da suka sa kasashen su cikin rudani kuma su ne Niger aka kira su wannan kungiya kuma duk wanda dilbe ta ganta kungiya ce wadda take kusa ga hukuma domin kuga duka gabanin wannan kungiyar suna cikin wannan babban babban kwamiti na kotun tsarin mulkin kasa kuma suna cikin wannan kwansai na kasa gaba da ta. data to amma kungiyar masanan doka ta ANDC ta ce ba wannan ne nufinta ba Kudin tsarin kasa ya tsaida wanda ya kama kamata in ana so a gyaran huska majalisa ake kai majalisa in ta ce lalle ta da lokacin da ake yin shi wanga taro ba dan saboda a da daga rejim semi presidential a koma rejim presidential mun kai shi maganar rantsuwa akan littafin addini wato alkur'ani ko bibil da batun tsawaita wa'adin mulkin shugaban kasa daga shekaru biyar zuwa bakwai amma kuma ba tare da bashi damar sake neman wani wa'adin mulki na biyu ba na daga cikin abubuwan da wasu mahalarta wannan taro ke ganin dacewar gabatar da shawarar duba yiwuwar shigar da su a kundin tsarin mulki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.